Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a wannan muhawarar ta Studio Kalangu wanda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da ita. Muhawarar Studio Kalangu tana zo muku ne kai tsaye ta hanyar rediyoyi 47 abokanan hulɗa cikin sassa daban-daban na ƙasar Nijar. A yau muhawarar Studio Kalangu ta karkata ne kan taken gudunmuwar karatun yaƙi da jahilci ga koyon sana'o'i a ƙasar Nijar. Ƙwararru a fagen yaƙi da jahilci sun ayyana shi a matsayin samun ilimi ilimi na asali da kwarewa musamman ma a karatu da rubutu karatun yaƙi da jahilci a yau shine ainihin hanyar ci gaba mai ɗorewa wanda kowa ke bukata a cikin duniya domin saurin canzawa a cewar hukumar ilimin kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya unesco tana ci gaba da ba da gudunmuwarta ga karuwar shiga cikin kasuwar kwadugo da kuma don inganta lafiyar yara da iyali da abinci mai gina na jiki rage talauci da haɓaka da dama yaya al'amarin yaƙi da jahilci yake a ƙasar nijar menene gudunmuwar da karatun yaƙi da jahilci ke kawo wa sana'o'i a ƙasar nijar wa'ani ƙalubale ne ake cin karo da su a cikin aikin yaƙi da jahilci a ƙasar nijar domin samun amsar dukkanin wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci babbar daraktar da ke kula da al'amuran yaƙi da jahilci madam hatabi kajima kureram barka hajiya barka haka ne kuma muna tare da dr muhammadu korau masanin ilimin dan adam barka malam barka baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi To madalla malama Hachabi da ku za mu hara me ake nufi da yaƙi da jahilci? To, assalamu alaikum. Eh, da farko dai ina yi ma studio Kalangu godiya da ya ba mu damar tattaunawa bisa kan bangaren da ya shahi E, e, yaƙi da jahilci a kan koyo sana'o'i a cikin mu na Nijar. Mhm. E, yaƙi da jahilci dai a matsayina na babban malami zani cewa mhm. don saboda ko da yake darakta ne hal mutum kake zama darakta ka zama malami mhm. mai ba da koyo mai ba da ilimi biskan abin da ya shahi yaƙi da jahilci. E, yaƙi da jahilci ni ba ni ma son sunan jahilci. Yaƙi da rishin iya karatu. da rubutu mhm. kuma da daman ganewa da abin da kake rubutawa ko abin da kake karantawa mhm. shi ne muhimmanci yaƙi da jahilci jahilci kenan ka iya rubutawa mhm. da karantawa kuma ka gane abin da kake rubutawa da karantawa shi ne ma'anan yaƙi da jahilci alfabetization kenan to ya ɓangaren wannan ilimi da ake ce wannan formal yake shi eh, ilimi wannan eh, na non formal non formal kenan ba a cikin makarantun boko ba shi ne abin da non formal yake nuhi ba a cikin makarantun boko ba kenan wani bangare daban shi kuma sa'a ce ta ba da dama ma yara masu shekara tara goma sha hudu waɗanda Allah bai ba su sa'a sun kai karatun boko ba ko ko cikin yanayin tahiyar karatun boko nan sun sake shi da wuri kenan wannan education non formal yana ba su dama su komo cikin karatu su samu ilimi su ci gaba da karatunsu na boko ko ko in sun girma da karatun boko sai su ci gaba da fannin yin sana'o'i iri-iri cikin rayuwar duniya shi ne ake nuhi da education non formal zan dawo gare ku insha Allah malam Muhammadu eh, a ganin ku shi karatun yaƙi da jahilci yana da muhimmanci. bismillahirrahmanirrahim <clears throat> lalle wannan muhawara tana da muhimmanci gare mu kuma ga masu mu saboda shi jahilci ko da yake director ta ce wannan kalma ta jahilci ba ta dace ba mhm. ana dai kwatamta ba da husa a ta horo wajen rubutu da karatu mhm. wanda zai unhwani dan adam mhm. ya unhwani iyalin shi kuma ya shiga cikin tattalin arziki na ƙasa to haka ne manuwa to ma'anar shi shine game da bincike bincike da dogon nazari da magabata suka yi su iko kuma da masu hannu da shuni mhm. suka gano da cewa akwai abubuwa da dama wanda suka shahi bangare na tattalin arziki na ba da ilimi ya kasance ilimi wanga wanda zai farawa tun daga yaro tun daga tasa hawa shi har ya zo jami'a mhm. to kuma bancin wannan kin akwai ilimi wanda ake badawa na huskar wancan bangare na malamai wanda ake ce ma karatun Muhammadiyya. Mhm. To banda shi su annan masu bincike da nazari suka suka gano da cewa duk da ana yin wa'anga abubuwan akwai bangare da dama na halitta musamman nan na Afirka wanda ba sa cikin wanga tsari. Mhm. Su kuma alhali masu yawan ga bai dace ba ne a bar su nan babu wannan fusa'a ta karatu ta rubutu babu wata fusa'a ta aiki wanda zai sa mutum ya wadata. to a game da wannan dogon nazarin ne yasa aka kirkiro da bangarori da kungiyoyi da kuma abin da ake ce ma program tsari wanda zai tattalin wa'annan ba an bar su ba ne amma aka ganin kamar eh, al'umma ta bar su to dalilin haka kuma ana cikin tahiya aka gano da hasu wanda suka samu horon tun daga firamare eh, akwai waɗansu wanda horon nasu bai kasance ba sai ya zamana kamar abin ga da hausa ake cewa angulu da kan zabuwa kuma wannan horon bai iya ba su damar su ciyar da kansu har su yi tattalin waɗansu abubuwa wanda za su kawo amfani ga cigaban ƙasa to a game da haka duka wanga ɓangaren na yakin ga ya kawo matakai ya kawo hanyoyi da dama wanda za su sa mutane kawo nasu ƙoƙari a cikin cigaban ƙasa mhm. To bisa ga wannan ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe eh, tsari da dama. Na farko dai wanda muka sani shine wanda a bayyane daga bakin dubu biyu da uku aka kawo shi dubu biyu da goma sha biyar inda za a kammala a gani sakamako aikin da aika aikata abin da aka samu sakamako ya wadatas ko bai wadatas ba. Mhm. To a wannan muhawara ce aka gane da cewa wannan rubutu da karatu bai isa shi kaɗai dole sai an ƙara wata husa'a wadda za ta sa mutane su zanna dangalgal da kansu su yi sana'a wadda za ta ci da su kuma ta ci da iyalansu kuma ta kawo gudunmuwarsu bisa ga tattalin bunƙasa arzikin ƙasa mhm. yanzu dai ga wannan manufa ake ana iya cewa dai dukkanin wa'annan abubuwan da aka yana nuna mahimmancin karatun yaƙi da jahilci. Masha Allah shi ne. So la mm. zan dawo gare ku. A cewar uh, UNESCO har yanzu duniya tana da matasa da manya miliyan 763 da basu basu iya karatu da rubutu ba. Game da Nijar kuma cibiyar ƙididdigar ta ƙasa da ake ce ma Ines ta lura cewa ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashe masu ƙaramcin ilimin karatu a kashi 28.4 bisa ɗari wannan yana nufin cewa sama da kashi 70 na mutane da shekarunsu suka kai goma sha biyar da haifuwa ba za su iya karatu da rubutu ba kuma ba sa iya haɓaka ƙwarewar da ta shafi rayuwar yau da kullum in ji ministan ilimi na ƙasa dr rabiu usman yayin bikin karo na 55 na ranar ilimin yaƙi da jahilci ta duniya wanda aka yi bikinsa a ranar 8 ga watan satumba na shekarar 2021 eh malama kuriram me yasa wannan rashin ci gaba na karatun yaƙi da jahilci yake a ƙasar niger. to rashin ci gaba karatun yaƙi da jahilci a ƙasar niger da farko dai ina so in kwatanta da cewa eh, yaƙi da jahilci yana cikin hanyoyi eh, da aka kirkiro na ba waɗanda ba su samu suka yi karatu ba dama su yi iya karatu su iya rubutawa kenan hanya ce ta samun ilimi in hanya ce ta samun ilimi kenan tana cikin sakta tarkin education kenan yau a kasan mu an lura da duk matsalolin da aka fuskanta mhm. bisa ta da ba yara ilimi yau wanda lalle president shi da kanshi ya ce sai an kawo kyakkyawar tsari mhm. wadanda zai sa eh, system kinmu na bada ilimi mhm. a komo bisa gare shi a nemo fusa'o'i wanda za a sa a ci gaba don abin da ya sa matsalar yaƙi da jahilci yana dangance da matsalar ya shahi bangaren ilimi a ƙasar Nijar. A ƙasar Nijar. Tuma da Dr. menene ganin ku yake sawa ba a samun ci gaba na yaƙi da jahilci a ƙasar Nijar? To, ba yaƙi da jahilci ba kaɗai. kamar yadda su ne ta haɗi mhm. al'amari ne matakar ya shahi abubuwa da dama na rayuwa ɗan adam mhm. in aka ɗauko wajen horo in aka ɗauko wajen harkokin magani kamar likita in aka ɗauko wajen yanayi gaba ɗaya dai rayuwar ɗan adam haka zalika shi ma wannan abu na horo wanda ake ce ma alfabetization to kun san da mu mu nan afirka ba ƙasashe ba ne masu hannuwa da shuni ko kuma masu ƙaton guzuri wanda zai kawo gudunmuwar shi bisa ga tattalin wannan bangare na horo wanda aka ɗauka mhm. wannan rishin samun wannan abu yana cikin abubuwan da muke ganin kamar su ne ke kawo cikas abu na biyu wanda ke kawo cikas shi shine shugabanninmu duk muhawarar da ake ta yi ko mhm. an ɗauki niyya yin tsari na kwarai wurin aikatawa sai abun ya sha bambam saboda ba komi ba saboda rishin tallafi mhm, na uku shi ne wannan yakin da ake ciki ko da yake masu suka ra'ayin ɗin suna ganin kamar a nasu nazari in an horar da mutane mhm. masu yawan nan ga bangare mai yawa in aka horar da su kenan su su ta ƙare cewa da masu hannuwa da shuni mhm. saboda ga nazarin da aka yi yawancin arzikin duniya yana nan cikin kasashen gana mu na afirka idan an horar da mutanen nan wanda suka yawa mhm. kenan su ta su ta ƙare waɗansu suna ganin a murtsukar da wannan haraka shi ne suka sa gaba kuma shi ya kawo cikas ga wajen tallafi wanda ake yi to amma duk da haka nan mhm. ana iya muya muyon ai tsari tun da shugabanni sun ɗoki abin da hannu biyu mhm. tsarin da ya kamata ai ne su masu ilimin abin kamar su directors mhm. sosai suna ta yin muhawara da ƙasa da ƙasa har cikin ƙasa suna ta yi kuma muhawarun nan da suke yi suna gwada hanyoyi wanda suka yi dacewa in aka bi su za a ci more abu to sai ya kasance a yi muhawara a hidda hanyoyi a kawo ma hukuma hukuma ta karanta tun da ba ita ka yi ba su ma sai sun tara hannu sai abin ya zama ga su nan dai takardu ga su ga kamar su amma tunda muna da arziki mm -hmm. shawarar zamu hanyar da ya kamata mhm. bisa harakan ma'adanan ana iya a keɓe wani matsayi na mhm. kuɗi wanda zai kawo tallafi bisa ga wannan da ya horo da ake ba yawancin al'umma ko an ga mutanen wanda aka keɓe sun yi yawa mhm. da duka wa'ancan kin wanda aka sani aka sani da na boko da na yan muhammadiya to in aka yi haka nan kin in aka keɓe wannan abu ko masu hannuwa da shuni ba su ba da wani abu dalilin wannan abun insha Allahu za a ci gaba kuma za a gani wannan sakamakon mhm. zai sa Niger ta wuce wannan gurbi da take ɗoka akan wannan yaƙi eh, cikin duniya. Mm-hmm, mm-hmm. To za mu dawo gare ku amma kafin mu ci gaba za mu saurari kaɗan daga cikin waɗanda suke koyon karatun yaƙi da jahilci tun da su ne za a iya cewa akan hanya. Mun yi karatun alfabetization tsawon wata shida kuma mun ga amfanin shi sosai tunda yanzu muna iya rubutawa muna iya karantawa yanzu aikin hannu za mu fara. Mu a makarantar mu mun zaɓi sarrafa dage, mun koya mun iya yanzu muna iya samun wanda za su zo su ɗauka mu tahi mu saida musu ina kira ga 'yan uwana mata wanda suke zamani a gida su yi ƙoƙari su tahi yanzu ma suna ɗaukan mutum in ka rubuta kanka ka shiga kana iya karantawa kana iya rubutawa wannan ma alheri ne ka samu ilimi zai amfani ka kana juyawa yau wannan yakin da jahilci mun ga amfanin shi kwarai saboda yau akwai wasu yaren da bamu sani ba akwai wasu kayayyakin da bamu san sunayen su ba mun ji daɗin wannan horon muna amfani da shi sosai duk inda muka je muna iya shiga saboda horon da muka samu ana haɗa muna da aikin hannu nan ma dai in mun koya za mu samu karuwa sosai bambancin da ke da kwai da farko mun dan sha wuya amma daga baya da muka mai da hankali alhamdulillahi muna ganewa tunda akwai wasu waɗanda ba su ma taɓa zuwa lakwal ba a cikinmu amma yau suna ganewa sosai sun san ɗaya biyu zuwa tara. gaskiya alfabetizasyon na da ma'ana da mun ka fara ba mu san komi ba amma yanzu muna ma iya tayon wasu su karatu mun koya yadda ake yin dage shi ma akwai ma'ana cikin shi kwarai kuma an ce muna in dai muka koye shi da kyau muna iya saida shi hamma mu kai shi kasashen waje muna samu kwarai ciki yanzu wurin biki ko na arme ko na suna hakan ga gurfkin mu ake kira mu zo mu yi musu dage in sun ji daɗi gobe ma insha Allah sai su kiran mu kuma in Allah yarda za mu taya musu. girke no kwai ga dir madalla kun ji kaɗan daga cikin 'yan makarantar anguwar uh, gudel waɗanda suke karatun yaƙi da jahilci malama kuriran me za ku ce akan abin da muka saurara to eh, mu wannan cikin shi ne muke mhm. mun tabbata kamar yadda sun ka faɗi karatun kurdadit kenan mhm. eh, yana bude ma mata da yara hanya hanya ta gyara rayuwarsu hanya ta gane wada zaman eh, rayuwar duniya yadda take hanya kuma ta ba da nasu gudunmuwa ciki duk abun da ya shahi e, eh, harakar ci gaba karkara mm -hmm. kuma da harakar ci gaba ƙasa mm -hmm. saboda shine mu kokarin da muke yi kullum muna waye ma 'yan karkara kai mm -hmm. e, su tsaya su ba da himma bisa kan makarantun da za a bude musu kamar yadda yan mata sun hudi kin ji ta ce da harin kamar sun doka abun wasa amma daga baya sun mai da hankali kuma lalle da sun ka mai da hankali sun ga amfanin shi kuma abu na biyu da nike so in kara maganan gadan eh, kun ka ga suna yi gaban mikro mhm. in ba dan da yake suna cikin santar suna karatu bane da ba su iya yin shi an tarbe su bisa kan titi an tambaye su wanda bai ta yi lokol ba mhm. bai ma iya tsayawa don saboda yana kumya yana tsoro malle ya yi magana amma shi babban muguri na karatun eh, kurdadi shine a waye ma mutane kai mm-hmm. don saboda akwai da mun bude santar sohi kwatab-kwatab sai su zo sai mu ce musu sohi ku bari yara yara su yi su ce mm-hmm. a'a mu hiran ga da ake yi ma ta mm-hmm. waye kai ya ishe mu cikin rayuwar duniya in mun sami ilimi an an yi hira muna iya kula ma jikokinmu muna iya yi ma mu galgadi muna iya kawo namu gudunmuwa cikin eh, rayuwar gari abubuwan da in sun tambaye mu muna iya ba da gudunmawa kullum kiran da muke yi kenan alphabetization bai tsaya ga karatu, karatu da rubutu kadai ba mm sosai ne yake tallafa ma sana'a mhm, mhm. don saboda sana'a wanda kake yi wanda zaka koya duka sai da ilimi kenan wanda bai ta yi lakwal ba ina zai sami ilimi ta hanyar alphabetization zai sami ilimin da zai kyautata sana'a shi ko ko kuma zai koyi sana'a da zai sa ya yi rayuwar duniya ya ji daɗi kuma wasu su karu da shi mhm, mhm. zan dawo gare ku doktor me za ku ce akan abin da muka saurara eh lalle wannan jawabi da muka ji yana nuna mu da cewa shi wannan horo ya shahi jinsi ba wai maza kadai ba ne har mata. Mata ba. Mhm. kuma a game da wannan bayani da muka samu eh, game da shi zane godiya wajen directrice bisa ga wannan jan kokari da suke bayarwa saboda in mutum ba ya ji wannan bayani ba ne mm-hmm. ba zai iya tabbatar da irin tsananin da muhimmancin aikin da suke yi to wannan eh, mun ji ne mm-hmm. kuma ga wa'anda suka samu horon gare su lalle ilimi ga mace abu ne mai ma'ana ba karami ba wadda ke kula da yara tun daga ɗaukar ciki hayar zo wajen tattalinsu mm-hmm. idan sun samu wannan horo abin zai sauya musu zai kama su sauƙi sosai mm-hmm. na bisa al'adunsu bisa kuma eh, husa'ar da allah ya musu na mace mai zaman gida don duk wadda ba ta da sana'a to kuma fa ta zama abin dariya ga 'yan uwarta kun dai shi wannan mace da ta faɗi ga shi yanzu dalilin wannan horo da suka samu A sun yi kungiya kuma kungiyar nan da suka yi kuma sun yi fice in ana biki ana gayyata su su zo su yi wannan abincin wanda ake ce ma aikan da suka koya <laughs> kuma a biya su dalilin wannan biyan da ake musu suna iya su hidda takaici bisa ga abun kayansu na sa abun da mhm. za su ci mhm. abun rayuwarsu da su da yallansu mhm. har su taimaki makwabta to dama gurin kenan shine ake so na waye kai kun ji directrice ta ce wannan bayanin da suka bada in ba da ni suka samu wannan horo ba ba magana ba sa ba ina ma saboda al'adun nan nanya suna da tsanani suna da nauyi mm-hmm. suna hana irin wa'anga abubuwan bale a bar mace ta samu ta je ta yi magana uh-huh. amma yanzu dalilin duka aikin da suke yi mazan nasu suna barin su da maza da mata kowa kowa na da yanci kuma kowa na iya je ya yi saboda wane ya je mun ga abin da ya mm-hmm. unhana da shi mm-hmm. mu ma bari mu zabura mu je mu gani ka a barin baya to in haka na faruwa insha Allahu wai ba sai an sai an yi gayyata ba su ne za su ce wai ina ne kuka samu horon nan kina ganin su da kansu za su zo mutane suna zuwa haka ne eh malama kuriram yaya tafiyar eh, makarantun yaƙi da jahilci yake mi da mi ake koyawa a ciki eh, cikin makarantun eh, kurdadi da cewa yaƙi da jahilci kamar yadda mun riga ya faɗi ana koya musu karatu mhm. eh, ana koya musu rubutu mhm. kuma ana eh, maharori bisa fanni iri-iri na rayuwa abin da ya shahi uh, kiwon lahiya abin da ya shahi tsafta abin da ya shahi kyautata yanayi daidai abubuwa dai abin da ya shayi zaman tare yanda za a yi a yi a yi kungiya a tahiyar da sana'a tare duk wadin ga abubuwa yana cikin Eh, eh, program eh, na alphabetization mhm, kuma alphabetization kamar yadda kunka ji eh, matan nan sun ka hodi ana yin shi ne cikin harsuna mhm. na gida ba sai an doki ba ko wata halshe daban can wadanda mutane ba su gane ba su mhm. da kansu busu a'a cikin harsuna na gida ake yi rubutu ana koya musu cikin harsuna na gida karatu ana koya musu cikin harsuna na gida muhawara ana yin shi cikin harsuna na gida wata shidda kamar yadda kuka ji tana hudu wannan duka cikin harsuna na gida ake yi sai in shekara ya kewayo tunda eh, shekara biyu ake yi na wata shidda shidda sai in shekara ya kewayo kuma hallo sai ana sa faranshin ma don saboda shi ma yau hanya ce ta mutum ya samu ya gane da wasu abubuwa da ake yi cikin mhm. cikin rayuwa mhm. faranshi amma mu a yanzu cikin program kimu official ba mu rubutawa oral ne ake yi magana ce mhm. a ce ne don saboda ka samu in ka shiga cikin wani ne kana iya dai umus ka yi magana kuma rubutu duk wanda ya iya rubutun cikin harshen gida yana iya rubutun faranshi yana iya rubutu da abun da ya bambanta su ba da yawa bane harufan da ya bambanta su ba da yawa bane mhm. saboda shi ne mu muke yi da harshen gida don saboda baya badda masu masu karatu mhm. suna kamar suna cikin yanayin su ne kamar suna cikin rayuwa ta yau da kullum mhm, don ka wannan abun zai sa eh, su ba ya ba su dama eh, su saya su kawo eh, himma ga karatun nan su koyi sa'an nan kuma hallo su nemi abin da ya ci gaba a halin yanzu wani sakamako ne ake da shi a kasar Nijar na yaƙi da jahilci? Sakamakon da muke da shi akwai santurori da ake bude a duk shekara. Eh, Tun da karatu kamar lokal ne ba a gida ake yi ba a makaranta ake yi. To akwai makarantu da ake budewa cikin karkara cikin garuruwa da cikin ungoyi ana budewa. Bana dai shekaran da ya wuce eh, an bude santur 762 na manya wanda da suka wuce shekara 25 yara kuma an samu an bude musu santar 920 cikin kasar eh, nijar duka mhm. Mhm. to lalle kamar yadda dr yahudi mhm. wannan abun ba dan ya isa ba ne kaɗan ne cikin abun da ya kamata a yi amma kuma mu a wajen mu sai mu ce yahi babu <laughs> yahi babu <laughs> kenan sakamakon lalle eh, abin da muka samu mu dai bai kai ga mu ba mhm, dai mhm. sai dai mu ce alhamdulillah to madalla zan dawo gare ku doktor eh, yaƙi da jahilci yana iya tallafawa cikin ci gabar sana'o'i ai wannan bayani da mata suka yi shi ne suka kwatanta mhm. kuma ba su ganin unhwanin shi da ba su yi har kai suna kiran waɗansu wanda ba su da niyyar zauwa su zo ba ƙaramin amfani ba ne ga ƙasa shi wannan bangare na yaƙi da jahilci mm-hmm. da ake haɗi ko da ke mutane ba jahilai ba ne mm-hmm, mm-hmm. amma ga wanga abin rubutun ga da kuma karantawa shine ake koya musu amma suna da su wannan tallafi ne ake musu to a game da wannan tallafin faduwa ce ta zo daidai da zama dama yaya za su yi su bunƙasar da wannan a tasu to in sun ka samu wanga horo kin gani abu biyu sun gama kenan <laughs> mhm, mhm. in kana da niyyar yin kasuwanci ka samu horo ga za ka yi ka da kasu ka tsara kanka ma kai kamun ka je ga sana'ar taka ka tsara kanka mhm. ka san abin da kake so ga sana'an nan duk wannan abubuwa ne wanda kake samu cikin wannan horo wanda can ba baka samu su to ta wannan ne muke ganin kamar masu hannuwa da shi ne zancen da muka yi ɗazu in mutanen ga suka kasance sun samu horo to mu mun dafa giya haka dai muke tsammanin suke shi yasa wani bi mhm. suke tsuke aljihon nasu kuma su directors bayan Allah mhm. suna aikin su matuƙa in mutum ya yi kwankwanto shiga kamar yadda suke karatu sai shiga ne da ciya kamar irin abin gani dai na malamin lakwal ya ci bai ci ba mhm. shi dai in ya tashi makaranta shi. ya ci bai ci ba shi dai in ya ga yan lakwalkin shi suna komi da komi ya ji daɗi to su ma haka ne abu ya kasance gare su ba wai dan wani tallafi suke samu ba mhm. tunda su ma'aikatar tasu sai an tallafa ma wancan wanda kika sani na boko eh. yauwa mhm. dan abin da ya saura sannan shi ne shi ma din sai an cicira an wanga na an wanga na a jefa musu <laughs> amma duk da wannan kin ji dai abin ta ya santir na maye maye mutane 772 na matasa 920 to ai wannan abin alfahari ne ai ya kamata a yaba su duk da dan abin da ake ba su amma har yau duk irin wanga yaban girma da ake yi kina yi na sallar nan da ake yi dizi december ni ban taba jin ba wani kadir wani babban ma'aikaci na yaƙi da jahilci wanda aka ɗaga shi sama ni dai ban sani ba mutum da mm-hmm. ban yi bincike ba mm-hmm. ma director ban sani ba ko ita ta sani da ita ta nan in ce kuma ki iya ki diba ki gani mm-hmm. hal suna na gida bisa gare su ne suke koya shi kuma koyon ga bai kai wata biyu ko wata uku ke kenan in muna amfani da wannan halsunan namu na gida ga ɗiyan mu wa'anga abun da za su riƙe ya ba ƙaramin abubuwa ya zo ga mayya horo sati guda sati uku sati hudu ka riƙe wani abu har ka zo kana amfani da shi to mala'in ka taso shi da shi tun kana yaro shekara bakwai kai shekara guda ma kana abin ai ba karamin eh, to to shine wani bi muna da matsala matsala wuri guda muke amma bangaren namu daban-daban bai yiwuwa ba mu samun haɗin kai mhm. mu haɗa kai da wanga wanda ake ce ma formal eh, boko, wanga wanda mhm. ta da wanga non formal mhm. a gama a caɓa ai gaba ɗaya Nijar ka karuwa. Shi wancan in ya ta in ya taɓarɓare can in ya komo ai in ya rike wangaɗin dole ne zai samu ci da kai. Mhm, mhm. Kin gani? Mm. To wannan abubuwa ba su samuwa. Ba mu san ko me yasa ko mu da muke faɗi dan muna iya cin mucin kayi su dauke su mun duba nan mu gani menene ya kamata a menene ya kamata amma su can din duk wannan kokowa ake na ana ta yi to wannan bai dacewa yana kawo matsala na bunƙasar da wannan yaƙi da jahilci da ake yanzu muna da ƙarfi guda shugaban ƙasa na yanzu ya ɗauki alƙawali ya hango da lalle arzikin ƙasa yana bisa ga wannan horo horo aka ce wai ba na maya ba ba na yara horo kuma ba wan gaba na boko ko na ba a'a horo gaba ɗaya kenan yana da niyya sai mai fatan ubangiji Allah shi sa niyya nan da ya ɗauka wuri nan da aka cimma a kai gare kuma game da haka muna hwata muna roƙo bisa ga wanga arziki mu mhm. akwai zinariya akwai lu'ulu'u akwai uranium akwai su kuma masu hannu da shuni su ne suke zauwa suna yaudaran bisa gare su mhm. a kawo wani hukumci wanda za a yi musu wanda hukumcin nan shine za a ɗauka a kawo tallafi ga wannan eh, jahilci mm-hmm. da na wanda ake cewa formal din an muka yi haka nan mu za mu ci unwani kuma kasa za ci unwani musamman irin wanga bayani da waga baiwa Allah tabbada in aka same su ko ina aikin gani tubarkala za a ci gaba to madalla zan dawo gare ku hajiya kuriram kun ji dai yadda dokta ya ce eh, ranar takwas ga watan satumba rana ce da aka keɓe wa yaƙi da jahilci shin an taɓa ɗaukaka wani ma'aikaci ko kuma in ce malamin yaƙi da jahilci to ni ma dai a sani na eh, ban gani ba inda babban wannan sallar na ta december desambar kurdadi wanda aka ba wannan gala ni dai a yanzu dai ban sani ba tunda nike yau ni mhm. ina da shekara na wajen talatin mhm. ina aiki cikin mhm. bangaren nan ta yaƙi da jahilci amma mu uh, a cikin sallan nan tamu ta wi september takwas ga wata september mm -hmm. e, a shekara 2014 mm -hmm. lokacin nan ni ina a direction kinan inda ake tsarin sallan nan mm lalle mun ba manya manyanmu mu waɗanda suke gabanmu waɗanda suka kawo nasu kokari bisa kan abin da ya shafi kurdadi waɗanda suka ta yi retret mu mun ba su abin da ake ce ma témoignage de satisfaction mhm. wannan tsakaninmu ne yemu yemu ne mun yi musu wannan lalle eh, mun gani abin da suka yi duk gwargwarmaya da suka yi bisa wannan fannin eh, yaƙi da jahilci mu mun bada shi hajiya kuriram nijar tana da wani tsari akan yaƙi da jahilci <laughs> tsare-tsare ma mhm. tun da muna da politik siyasa ta bunkasa mhm. eh, fannin yaƙi da jahilci mhm. kuma muna da babban program wanda aka yi ta musamman wanda da umarnin shugaban kasa lokacin nan eh, isu mamadu lokacin da aka ce niger kullum shi ne baya cikin eh, wannan kalasuman na na unesco wanda ake cewa industry development imo kullum niger ce baya shi da kanshi ya tambaya wai menene za a yi ya kawo sauyi director general ke unesco a zamanin shi irina ca ta yi sai an ba bangaren kurdadi karhi mhm. Bisa wannan ne sai ya ba minista aka ce to a yi program babba wanda zai sa a kauda koko a ya kawo mhm. kokari mm bisa kan yaƙi da jahilci bisa kan shi wannan kashin nan na eh, ashirin da takwas kin nan a samu a hau a je hal sattan mhm. aka yi wannan program babba yana nan ashe bancin wannan kuma an 2006 an ka zo kuma hallo aka ce a ah, wannan program kin nan da aka yi an doki gurin da aka sa ya yi ya yi babba kamar ya yi gaban mu ya yi mm-hmm. girma a dan rage mm-hmm. aka yi dan kara ragewa aka ce eh, olede ya zamanto shekara uku ya zamanto shekara biyar mm-hmm. an ka yi route to wannan duka suna nan takardun nan duka suna nan zamne ashe mhm. ko da dokta ya ce masu hannu da shi shuni e, ba su so mu cikin bangaren yaƙi da jahilci masu hannu da shuni sun yin ƙoƙari da gwamnati da gwamnati <laughs> da kashi tasa'in fiye da kashin tasahin na abun nan da na ba da labarin nan da na ba da yanzu duk masu hannu da shi ne ke ba da shi kenan kowa ma yana so ya kawo nashi tallafi mu kuma muka ce to in kowa yana so ya kawo mu rubuta takardu wanda zai gwada ma mutanen na wace hanya za a bi a yi aiki mhm. don ku wadanga duka takardu mun rubuta su mhm. kundi kundi iri iri mun rubuta su wanda zai sa ga hanyar da za a bi ga yanda za a yi to sai ya zamanto mutane in sun tashi ha'ila yau su buga gaba ne su je su yi su ba su waiwayo bala mhm. to a ganin ku yaya za a yi shi wannan kaso na harkar yaƙi da jahilci ya haura hal ga zuwa kaso ga saba'in yanda za a yi ai a rubuce ke kamar yanda na hodi a mhm. rubuce ke cikin takardu mhm. ga santarkin da ya kamata abu de ga mutum da ya kamata su samu horo kuma duk shekara hal ma kai duk eh, eh, region duk wannan tsari akwai shi yanzu an ce for example an doki agadas agadas an ce ya kamata a bude santir dubu biyu a shekarar da aka yi nan dubu biyu da dari uku da sattin da shidda tun domin sai da aka yi tsarewa duk an ce cikin kasa ya kamata a bude santir dubu eh, tamanin da uku da dari uku da talatin da uku tsari duka akwai a rubuce kuma an ce don saboda a samu shi ma wannan guri kudin da ake so kaman eh, eh, kwatancin miliyar dari miliyar dari in an zuba ana iya a cimma wannan duk wannan tsari an yi shi a rubuce cikin takarda kenan yanzu menene yi saura aikatawa aikatawa a nemi hanya da a samu inda za a samu kuɗin nan kamar yadda doktor ya hodi mhm, mhm. tuma da zan dawo gare ku eh doktor a ganin ku me ya kamata a yi don saboda a kawo ƙarshen wannan rashin cigaba na yaƙi da jahilci eh wannan tambaya eh, mai ma'ana ce sosai mm-hmm. inda shi eh, masu kula da wannan bangare na yaƙi da jahilci ta mhm. ce directrice tunda su an ce mai ɗaki shi ya san inda yake mishi ruwa su ke yin abun su ke tsiyin tsari kuma su suka san hanyoyin da ya kamata a bidiyan a samu sakamako cikakke mhm, mhm. an sa su sun jan aiki sun wasa kwakwalwa yadda ya kamata dan dai su ma suna da kishi kuma suna fatan wannan matsayin da aka duniya ta kai musu su ma su samu su bunƙasa bunƙasa shi mhm, mhm. to wani bi duk inda matsalar take ba ga laihin su wanda ake cewa da turanci technician mhm. ma'aikata matsalar tana sama koli ga hukuma tunda yau in hukuma ta amince ba san miliyar ba ko mil miliyar ne in ta amince ta sa hanyoyin da za ta bi ta samo mil miliyar kinnan don a ci gaba da wannan aiki san miliyar ga mm-hmm. ƙasa kuma bangare mai mahimmanci ba komi ba ne. Mm-hmm, mm-hmm. Ko ni nan da ba kowa ba in ni gyara takardu akwai hanyoyin da ya kamata in bi na masu hannuwa da shuni amma sai shugaban ƙasa sai masu ƙasa sun sami hannu. sai in sun yarda in sun yarda ga ba komi ba ne gare su kin gani akwai tsare-tsare na nan ƙasa wanda kowa sani bank mondial tana kawo tallafi kin ji da ta ce yawanci masu kawo tallafi eh, masu hannuwa da shuni ne Mm-hmm. na mutanen kasashen waje ne bangarori ko kungiyoyi akwai bank mondial akwai kuma wannan abun da ake cewa millennium challenge yawa mm-hmm. yawa duka wa'annan wannan kuɗin da ta faɗi ba komi ba bane shugaban ƙasa ya ce ku ban ku kaɓe mini ƙuran nan ku bani takardun ba ba sai ya zo ba kelan kuma yana da hanyoyin da ya kamata su ministrori da sauran ma'aikatan nashi mhm. sun san hanyoyin da suka bi kai muna so wanga abu kun san yadda muke so wanga abu muna so maza maza a samu a ciwo kan bai bai bai da wani matsala hakan to mhm. amma sai a sa su su jajirce su hana idanunsu kwana su yi aiki jan aiki da an duba ko karanta ba ai sai ai waci da wani to wannan abubuwan shine ke bata ma yawancin ma'aikata sai a yi dibin abin da za samu ba abin da za samu ba abin da ƙasa za ta samu shi ne ake dibi sakamako bisa ga wanga horo duk da dole ne irin wannan kin ai ba a yin masa kwai sai an wasa kwai ko to haka ne abin ya kasance to amma sun yi kuma ai to mu roƙon da za mu roƙo ne muke hawa saboda magabaci mai jin shawara duk irin abin da aka katamta mishi in dai na rayuwa dan adam ne in kuma mai bunƙasa haraka ta rayuwa ta ce dole ne ya wajabta gare shi ya sa hannu wannan na yaƙi da jahilci ba ƙaramin Ehusaa ba ce suka ƙirƙiro domin a ceci rayukan al'umma horo ba abin watsi ba ne da shi horo yana cikin eh, abin da ya wajabta ga duk magidanci haka dai ma ƙur'ani ce yara abincinsu na gare shi amma horo yana gare ka kai uba ma'aihi yau shugaban ƙasa shine kamar ma'aihi kenan wannan horo ya wajabta gare shi kuma shi kasawa shi ka hanawa mhm. su dai sun yi aikinsu mu kuma dalilin wannan muhawara dalilin ku muna iya mahaɗi albarkacin ta kan yi wa ko ya shi ko wani na kusan shi ya shi ya ce a ah, ai mun ji abin da matsalar da eh, su an ga masu horon yaƙi da jahilci suke ciki kuma sun ɗauki mata har ma ga aikin da suka yi akan wannan mhm, mhm. to a game da wannan kuma mu ma sai mu ƙara tambaya ku mhm. ku mai da niyya ba wai sai lokacin da shekara zuwa shekara na wannan yaƙi da jahilci ba ya kamata a gayyato mutane a yi muhawara bisa ga duk lokacin da kuka ga ya dace a game da haka nan muna tura muku da sahihi mu bisa ga wangajen ƙoƙari da kuke yi da ku da masu haɗi da masu rubutawa ya kamata ku kawo naku ƙoƙari. mu ma mu kawo namu kokari saboda wanga yaki da su director suke yi mhm. abu ne mai ma'ana mai muhimmanci wanda ya kamata duk dan kasa mai kishin kasa tattali cin gaban kasa bai yiwuwa ba tare da wanga bangaren ba ya tashi mutane su gane mhm. kuma inda abun yake da daraja saboda yana unhwani da harsunanmu na gida. Yau in kin lura duk ƙasashen da suka ci gaba saboda suna aiki da harsunansu na gida. Mm-hmm, mm-hmm. Alhali ko Ubangiji Allah ya samu nan Nijar ba waɗansu harsuna bane ke gare mu da dama. Harshe goma ko na ɓangaren wata gunduma ta nan kusa Najeriya bai kai ba. Wajen harshe ɗari uku da wani abu. in gani to wannan ma babban arziki ne ke gari amma kuma sai ana nan ana tumka da to wasa da shi ba to madalla hajiya a ganin ku yaya za a yi don saboda a samu ci gaban sana'o'in hannu a kasar Nijar eh, to matan nan sun hodi yan mata sun hodi mhm. kuma kun ji eh, doktor ya hodi kuma kowa ya sani mhm. abubuwan rayuwar duniya yana son ilimi babu kai zaman cikin gidanka yana son ilimi zaman cikin gidanka ka zauna tare da iyalinka yana son ilimi balle sana'a sana'a bunkasa sana'a yana son ilimi sosai fiye da yadda mutane suke zato da warin ma ka san ma kai da kanka wacce irin sana'a za ka yi wanda don in an ce sana'a ba don saboda kanka za ka yi sana'a ba don saboda jama'a don saboda al'umma za ka yi sana'a kenan ka san wace irin sana'a ce za ka yi wanda zai ma al'umma amfani kuma kai ma zai maka amfani sanin wannan sai da ilimi bancin wannan in sana'ar za ka ya za ka yi ka gyara sana'arka yanda mutane su ji dadin shi shi ma sai da ilimi yaya za ka yi ka maida himma bisa sana'a wasu ma su zo su koyi gare ka shi ma sai da ilimi mhm. kenan in an ce ilimi wanda bai samu hanya kamar yadda na hwadi shiga boko ya ilimi dole ne hanya ɗaya takka hausa suke ce a tilolak ne hanya ta yaƙi da shahilci ta kurdadi mhm. wanda zai ba wadanga dama su samu ilimi wanda za su bunkasar da duk sana'a hannu ma an kana yau ana so ne ka koyi fusa'o'in zamani waɗanda za su sa ka nemi taki mai kyau ka san yadda za a yi a sa shi ka san cikin wace irin ƙasa za ka sa wani irin taki wannan duka yana son ilimi mushannu gona suna tahiya suna waye ma mutane kai amma magana ce da mhm. sun ba da bai shi kenan an mance mun gani proje da yawa proje da wanda suka yi reshir su fida su persa su wane ne pesa duk wadanga sai da suka bi ta alphabetization mhm. fadi suke suna karawa su da kansu su ji dadin aikinsu ta fannin alfabetization ta nan ne in sun zo mutanensu suna cikin santar su yi musu maganganu kuma a rubuta cikin harsunan mu na gida a mm. huddo takardu wadanda yake nan aje cikin eh, akwatin su na takardu da kowane lokaci tsakanin su suna ɗauka suna karanta suna ƙara ma su mhm. ilimi kenan hal abada abada ba su mancewa da abubuwan da ake goya wani irin kira za ku yi zuwa ga magabata cewa da gwamnati domin bunƙasar da al'amuran yaƙi da jahilci yau al'amuran yaƙi da jahilci ya wuce inda mutane suke tsammani mhm. ya wuce na don saboda yau duk abin da za a yi na hwadi ina ƙara hwadi in ta fannin eh, me ake cewa eh, kiwon lahiya ne mhm. in ta fannin ne yau wanda yake da duk abin da ya shayi rayuwar duniya wanda yake da ya samu ilimi ya hi bunƙasa shi da wanda bai samu ilimi ba mhm. kenan yau a sanda yaƙi da jahilci ita ce hanya ta cigaban ƙasa mhm. ba ma wai na mutum ba ita ce hanya muhimmiyar hanya ta cigaban gaban ƙasa mhm, mhm. duk abin da za a yi duk abin da ake ma fanni education yau lakwalkin yara mi zai sa ya ci gaba yaƙi da jahilci abin da uwaye in uwa ta iya ta san unhwanin shi wallahi ba ta bakin ciki ɗanta ko ɗiyatta ya tahi wanga wuri shi ma ya samu umarni shi. Ana gwada mana lokaci ya yi ana muka zo ƙarshen shirin namu na muhawarar Istidiyo Kalangu a kan gudunmuwar karatu yaƙi da jahilci ga koyon sana'o'i a ƙasar Nijar. Mun kasance tare da malama Hachabi Kajima kuriram eh, ita ce babbar daraktar da ke kula da al'amuran yaƙi da jahilci da dr muhammadu kurau masanin ilimin ɗan adam da ni nirke arimi da na gabatar da wannan muhawarar da mustapha ayuba akan na'urori muke ce muku ma a huta lahiya.